Kalangu, studio Kalangu. yana Kalangu, studio Kalangu. yana Juma'a 29 ga watan Janairu na shekara 2021 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawwa Usman ga muhimman kanunsu. su. ma'aikatar ministan cikin gida ta bayyana jiya ka'idodin buɗa kamfen yakin neman zaɓen shugaban ƙasa zagaye na biyu masanin kundin tsarin mulki mai na karte ya zo mana da ƙarin haske majalisar ɗinkin duniya za ta tallafa ma gwamnatin ƙasar nijar da miliyon 700 na sefa a cikin tsarin shi na kyautata rayuwar mazauna yankin kogin Chadi da suka dawo gida. A rahoton namu na musamman za mu nuhi jihar Maradi inda hukumomin kiwon lahiya suka ɗauki ƙwararrun matakan yaƙi da cutar COVID-19 ganin cewa an buɗe iyakokin ƙasar Nijar da Najeriya. Masu mu barkan mu da sake saduwa. A cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar 28 ga watan Janairu na shekara 2021, ofishin ma'aikatar ministan cikin gida ya bayyana ka'idodin suwan farfagandun yakin neman zaben shugaban kasa zagaye na biyu a cewar sanarwar idan a karon farko babu dan takara wanda sakamakon shi ya ba shi damar dalewa kujerar shugaban kasa sai an je zagaye na biyu ayar doka mai lamba gomiya tara ta kundin tsarin mulki ta nuna cewar farfagandun zaɓe zagaye na biyu da ya kamata a 21 ga watan fabrairu zai soma a washe garin ranar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bayyana sakamakon zagayen farko na zaben na dindindin sanarwar ta kuma kara da cewa za a rufe farfagandi ne a jajibin ranar zaben a karhe 12 dare a cikin wata sanarwar da ma'aikatar ministan ta cikin gida ta fitar dangance da farfagandin neman zaɓe karo na biyu na shugaban ƙasa wani maudu'i balotage na ɗarme ma wasu 'yan ƙasa kai me ake nufi da balotage mai kundin zaɓe faɗa kan shi ga dai amsar da mai na karti bukar masanin kundin tsarin mulki ya ba muktar hamadu abin da ake ce ba balotage in aka yi zancen zabe musamman wato da aka yi karo na farko babu wanda ya samu sakamakon da zai yi da shi shugaban kasa sai an yi karo na biyu tunda eh, zabe iri-iri ne akwai zabe wanda ake ce ma wato karo ɗaya ne ake yi babu zancen karo na biyu kuma akwai abin da ake ce ma sukuritan majoritar a deux tour wato akan yi karo ɗaya amma in ba samu abin wanda ya ci nasara ba sai a ce a yi karo na biyu to shine tsarin mu na Niger tun karo na farin farko ko a cikin 'yan takira wani ya samu abin da ake cewa majority absolute majority absolute musamman samu rabin mazaɓinta kuma biskan wannan rabin a ƙara wato ƙura ta mutum guda shine majority absolute amma in daga kandida ba wanda ya samu wannan majority din wanda yanta na faɗa to an samu balotage kenan amma a shi kuma a karo na biyu tunda mutum biyu ne kawai zancen majority ne kawai kirgawa ake wanda yake gaba shi ne kawai zai zama shugaba. jiya aka gudanar da zaman taro karo na uku na kwamitin da ke kula da tafiyar da kudaden al'amuran yankin kogin chadi reshen nijar a birnin yamai tsarin da majalisar ɗinkin duniya ta saka zunzurutun kuɗi na har miliyon 700 na sefa zai karkata kan karfafa dawowar al'umma ga rayuwarsu ta da a cikin yankin na kogin chadi louis obin shugabar tsarin na majalisar ɗinkin duniya reshen nijar ta mara fikatu a tahir ƙarin haske Tsarin daidaita al'amuran da an ka ɗora a difa ya danganta da kyautata rayuwa al'umma a cikin zumar samun haɗin kan jama'a don ƙara ƙarfafa kasancewa hukumomi a cikin wuraren da abun ya shafa. Ayyukan za su karkata kan inganta dawowa jama'a a cikin wuraren su su tahiyar da rayuwarsu yadda ya kamata. Ganin halin da ake ciki yana da kyau a ba abun muhimmanci musamman ma kan ƙoƙarin da jami'an tsaro ga kawowa don ganin cewa an tallafa ma mazamna yanki su dawo dawo da rayuwarsu ta da. Tallafin ƙungiyar PNUD na kusan miliyan biyu na dalar Amerika zai taimaka kan ƙoƙari da ƙasar niger da abokan hulɗanta ke yi. Watanni kusan biyar da aka zamnar da su a tsibirin Gamu a cikin da'ira ta biyar ta birnin Yamai. Yallan da ambaliyar ruwa ta sa suka rasa su na ci gaba da rayuwa a tsibirin. duk da cewa ku suna fama da matsaloli da dama kamar yadda wasu su suka bayyana matar nan fude ahmed Mun gode mun dogara da Allah, amma ya kamata ku duba domin tun da mun ka zo cikin wanga saboron muna so ku taimaka ku hidda mu cikin shi, ku bai ma kowa wurin da zai zama, ko da ruha ne zai taya ya buga ya zamna ya hi nan wurin. Tun da tun cikin makarantu ba abun da bamu gani ba, har mun ka zo nan wurin. Wallahi wa'ansu mutane a ƙarƙashin gadajen su ne suke kashe makiji. Muna zaune lafiya lafiya ba ma fuskantar wata matsala, amma dai wahalar da muke sha yanzu shine jama'a sun gashi da zaman wannan wajen suna son a kai su inda aka ce za a kai su kuma idan kana son tafiya wani waje hankalinka a tashe ki ba abinci muna dai zaune a hakan shinkafar da aka kawo muna tun da dadewa ne mun canye ta ta kare eh, wallahi akwai yunwa ga sanyi ga rashin lafiya in ka je likita babu magani ai ma rubutu ne zaka je baka da kodala ga yara na kamuwa da cuta abinci an ba da sako biyu da sabulu abinci ya kare ni yanzu haka ko kari ban yi ba wallahi Allah sana mini daga 25 zuwa 27 ga watan janairu na shekara ta 2021 jihar agadas ta yi rajistar masu cutar covid-19 31 wanda biyu daga cikinsu suka rasu in ji wata sanarwa ta ma'aikatar ministan kiwon lahiyar ƙasar nijar hukumomin jihar sun bayyana cewar kwayar cutar na ci gaba da yaduwa kenan ya kamata a ƙarfafa matakan rigakafi kamar yadda mamadu malam adam ya shaida ma musa maman kashi-kashi duka na society da an samu wanda ya kama da wannan mun samu yan gidan likita wanda ke da wannan ciwon mun samu yan makaranta da suke da wannan ciwon mun samu mushinan lakwal da suke da wannan ciwon mun samu sojawa da suke da wannan ciwon an samu al'umma na cikin gari da suke da wannan ciwon an samu ma'aikatan gwamnati wanda suke da wannan ciwon kenan dai abin yana nan yana yawo yana yaduwa kira yanzu wanda za a yi daga jama'a an ba da matakai na kiyayewa mataki na farko an ce a yawan ta wanke hannu dan saboda shi ne zai sa in ka wanke hannunka da hannu da sabuni ko ka gaisa da wanda wanda yake da kwaya cutar da ka wanke hannun ka wannan kwayar cutar ko ma bata kare gaba ɗaya ba kana zub da yawancin ta gaba ɗaya na biyu kuma wannan takunkumi da ake mutane su rika sawa wannan shi ne yake sa mutum shi ma ya kiyaye dan saboda ko ka gaisa da wanda yake da wannan ciwon in ka kawo hannunka ma ga baki ko ga fuska da yake akwai wannan takunkumi bai samu ya shiga na uku an ce a yawan gamuwa a rage shi al'amuran ilimi da horo na ƙasar Nijar musamman ma a bangaren makarantun firamare na ci gaba da samun sauye-sauye daban-daban a watan janairu na bara wani sabon jadawali mai lakanin program renove shine aka jarraba wanda a cewar shugabannin makarantu ana buƙatar isassun kayan aiki domin a inganta shi ga dai ƙarin bayanin damar sumana daraktan makarantar kartiye ta talabiri yamma bubakar umaru Ku yarda da ni cewa idan ana son ka yi aiki da kyau sai an baka isassun kayan aiki don ka yada sanin da kake da shi. Akwai dabarun aiki amma babu hanyar isar da ilimin ne. Saboda an fara horar da jama'a amma ba duka malaman koyarwa ne aka baiwa horon ba. Wannan ne ya kamata a yi don mu cimma gurinmu. Akwai buƙatar sake horar da malaman makaranta don a kula da abin da shirin ya kumsa. Abu na biyu kuma kuma shine wannan tsarin yana bisa wancan tsohon tsari ne kuma takardun da muke da su suna da nasaba ne da sabon tsari don haka sabon tsari har yanzu bai da takardu a hukumance da zai ba da damar a koyar da tsari A ƙasar Nijar shinkafar cikin gida da ake ce ma Radio Nijar na barazanar bacewa kan kasuwanni saboda mafi yawan gonakan shinkafa duka ruwan damana da batsewar kogin isa sun lalata su a cewar shugaban kungiyar masu noman shinkafa fikopri yakuba ayuba da mamman ada ya tuntuɓa ta waya masu amfani da shinkafar ta ƙasa za su yi haƙuri na ɗan lokaci kahin komiya daidaita ya dai ci gaban firar tasu Babban matsalar da ya sa a samun shinkafa ridi Nijar shine ruwan sama da suka mamaye wuraren noman shinkafa ta hanyar cooperative muke samun shinkafa. Ruwa sun zo sun mamaye. Cooperative goma sha bakwai ne ruwa suka canye wanda ruwa basu ci ba ɗari bisa ɗari wannan bangare ruwa sun mamaye inda basu canye ba shine bangaren tilabiri Na biyu kuma ba a yi girbi ba matsalar da ya sa ba a samun shinkafa ridi Nijar a yau shi yasa ba wuraren sai da shinkafa sun rufe babu shinkafa idan allah yarda yanzu cooperative mu ce kashi 98 cikin 100 suna aiki yanzu nan da wata hudu in allah yarda sabuwar shinkafa za ta fito ko ina a nijar za mu samu shinkafa insha allah jiya da maraice ne wato arna suka yi bikin sallar su a ƙauyen masallata da ke cikin da'irar birnin kwani a jihar tawa kowace shekara arnan na taruwa ne inda suke nazari kan abubuwan da za su wakana nan gaba a cikin ƙasa ibrahim dagwal ɗaya daga cikin shugabannin aznawan ma asumana musa arzika ƙarin haske magabata duka muna binciken zaman su lahiya da zaman ƙasa lahiya baya ga wannan abincin da muka noma wanda muka ci mu da iyalinmu shi ma muna diban mu ga kanshi lahiya in yana da matsala muna neman makar matsalan nan in za ta samuwa cikin ƙasa to sakamakon bana alhamdulillah sai in ce ma ruwa dai bana ma magabata sai in ce su ɗauki mataki kwakwara na ambaliya za a yi ambaliya ta ruwa bana ma za a samu ruwa na shekara masu albarka wanda addalalan mashigi abinda ya kamata tun yanzu ya ɗauki mataki kada a yi baya ba zani mu duk lokacin da mun kai wanga abin abin da duk mun gani muna shaida ma duniya magabata muna shaida musu to ko yanzu wanda addalalan wuri ko shi ɗauki mataki akwai cuta wadda za ta zowa ɗan san na zai zuwa to saboda haka gwamnati magabata ya kamata a ce a ɗauki ƙwaƙwaran mataki kafin wannan lokaci shi zo don zuwa zai yi allah ya sauƙi gado ya kare mu bisa kan wannan alluba. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfidar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar. Madalla a yanzu kuma sai a dakanci rahoton namu na musamman. Kamar sauran jihohin ƙasa, jihar Maraɗi, na ci gaba da rajistan sabbin masu fama da cutar COVID-19. A cewar tsaye bu malam lawoli na ma'aikatar jihar Daki kiwon lahiya. budewar iyakar kasar Nijar da Najeriya wani babban kalubale ne ga al'amuran kiwon lahiyar jihar duk da ƙwararrun matakan da aka ɗauka don kare al'umma. Ga dai ci gaban firar tasu da Muhammad Mamman. Mun buɗe aikin sansani uku game da ɗaukar nauyi akwai sansanin gidan rumji da yanzu aka tsaida shi tunda babu masu alamar kama da cuta ko guda. Akwai kuma na rumfa wanda shi ma a wannan mako ba a yi rijistar masu alamar kama da cutar ko guda ba. Yanzu na sai HR ne kaɗai ya rage da ke ci gaba da ɗaukar nauyi tare da mutane biyu masu alamun kama da cutar. Mun san da cewa kiwon yana ta yawa a cikin wa'ansu jahohi. Shin wani hanya kun ka ɗoka domin kare garin maraɗi? Donc les dispositions qui ont été prises vraiment ce sont To matakan da aka ɗauka gaskiya matakai ne da aka sani ba a canza su ba mun ƙara hattara da sanya ido musamman ma a ɓangaren wuraren kiwon lafiyar mu mun jaddada bisa ɓangaren rigakafi da sa ido kan kamuwa da cutar an samu umarni daga ɓangaren shugabannin ma'aikatu na mataki daban-daban game da abin da ya shafi aiki na wuraren gwamnati har ma da masu zaman kansu domin mayar da matakan kan kandagarki dole duk da cewa ana iya samun bambancin fahimta kan girmama waɗannan matakai domin mun sami yin rangadi. Akwai gaskiya wurare da ake girmama matakan, akwai kuma inda ba a girmama su. ya la'u vraiment ya des insuffisances shin ko bude iyakokin Najeriya na iya zama babban kalubale ta fuskar ciwon lafiya oui l'ouverture de la frontière avec le Nigeria est un grand défi sanitaire haka ne gaskiya bude iyakokin Najeriya wani babban kalubale ne ta fuskar kiwon lafiya musamman ma idan aka san cewa masu alamar kamuwa da cutar na wannan annoba a bangaren Najeriya na ci gaba da karuwa an dauki matakai kuma aka kara karfafa su misali ma a wannan mako wata wata tawagar DRSP ta fita domin gudanar da bincike kan waɗannan iyakoki domin ganin ƙarfin yanayin matakan da aka kafa a wurin. Mun gano wasu matsaloli da muke kan magance su. Nan muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa mu huta lahiya. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfidar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar. Studio Kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman a kan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.